بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام القزويني ورحمة الله عليه في مختصر شعب الإيمان ينا من بياني أكن شعبة ثلاثين دترة wadda ke bayani akan mutum ya zama yana takatsantsan a game da me zai ci me kuma zai sha ko an faɗa mana cewa almata'im da almasharib uku ne akwai almata'im almuharrama akwai almata'im almutashabiha sannan akwai al-masayim al-mubaha wa bainahuma umurun mutabihatun kenan ko akwai abin da haram ne karara cin sa akwai abin da yana da rikitarwa ko dai rikitarwa cin sa saboda asalin yadda aka samai ko kuma wata fuskar ta daban sannan kuma akwai abin da yake halal to yana ta dai bayani akan annabi me yasa asali al-imam al bayhaqi ya tsananta bayani akan annabi saboda ba shafi'i ne daga cin ahna malaman mazhabin hanafiya wasu sun tafi akan halaccin nabi mun gane shi yasa aka lissafa wasu abubuwan da wasu mazhabobi suka shahara da su kuma an yi saɓani gab suke waɗannan abubuwan wasu malamai sun musu hukunci a matsayin haramun ne kamar rukhsatu almadiniyyi fil gina sauƙaƙawar da mutanen madina suka yi a game da waƙe waƙa waƙa mai kiɗa saboda asalin su manzon sama ya ce inna ahlal mai innal ansara yu'jibuhum al-gina'u ko mutanen madina waƙa na burge su sannan su kuma mutanen kufa inda abu hanifa ya taso to su kuma suna da sauƙaƙawa a game da nabi nabi wato tsini wannan da ake mana bayaninsa to shi kuma al'imamun bai haƙi ba shafi'i ne. a mazhabin shafi'iyya nabi yana ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da suke haram to shi yasa kuka ga yake ta bayani kansa in mutum ya koma asalin ma littafin ya kusan kwashe ya kwashe wajen shafuffuka sun kai kusan goma yana bayani akan annabi din nan mun gane to shine yake cewa wa an abdullahi bin idris daga wani malami da ake ce mishi abdullahi dan idris yi wasu baitota yace kullu sharabin muskirun kathiru kullu sharabin muskirun kathiruhu min tamratin aw inabin asiruhu فإنه محرم يسيره إني لكم من شره نذير yace kullu sharabin dukkan wani abin sha muskirun kathiruhu wanda in ka sha shi da yawa zai saka kai maye min tamratin an yi shi da dabino ne eh, kun san ana yin nabiz na tam sai a samu dabino sai a samu zuma sai a kai sai a jiƙa. a sa su a ruwa kawai sai a sa a ƙarƙashin gado ko sai bayan wata biyu sai a fito da su ya za a gansu kaga sai dai a fara jin wani wasu koke-koke ko wasu saututtuka na tashi wasu tsoin haka shi kenan daga nan sai a je a yi niƙa in aka niƙa aka markaɗe sai a tace to sai a ta sha to ta tamri kenan mun gane ai au inabin ko kuma na inabi shi kuma inabi inabi wannan ƙwayar ta larabawa wanda laraba suke da shi mai kama da ɗanyenmu hmm? to asiruhu wato wanda aka tace shi in an ce asir shine shine shine shine shine juice abinda aka matse shine asir fa innahu kaga wannan dinnan muharramun yasiruhu to dan kadan din sa ma haram kai wannan hadisi ne ma askar kasiruhu fa qaliluhu haram duk abinda da aka sha shi da yawa zai sa kama yi to ka sha dan kadan ma haram ne ai giya dan mutun ya dan dan dana ta haka ba ma ba ba ta sa mai ko dan mutun ya dan sa giya haka ba ai duk mu santa ba dai yadda ake ba da labari ko akwai wanda ya santa ne babu <laughs> to to dan kadan dinta in mutum ya sha ba ta sa shi maye amma sai an sha da yawa ko to sai annabi sallallahu ya ce duk abin da in ka sha shi in mutum ya sha shi da yawa zai sa shi maye to ya dandana ma haramun dandanawa haramun shi bahaushe da ya tashi ya ce ma in zaka sha giya ka sha ta dubu Allah shi kyauta inni lakum min sharrihi nadhiruhu inni lakum nadhiruhu min sharrihi lalle ni mai muku gargadi ne a game da sharrinsa haka shi al-imam abdullah idris ya faɗi waɗannan baitota masu ban sha'awa guda biyu وعن أبي بكر بن عبد الدنيا Annahu أنشده أبوه الإمام ابن عبد الدنيا رحمة الله malami mai wa'azi a zamaninsa kusan a zamaninsa babu malami mai wa'azi a zamanin shi kaman zamanin ibn samak ne babu mai wa'azi kamansa kama al-imam al-jawzi ne babu mai wa'azi kamar sa a zamanin sa Allah kan fitar da wasu waɗanda su sun shahara a wa'azi iya wa'azi in dai za su maka wa'azi sai ya ratsa ka to Allah ya fitar da irin su kowane zamani ya kan fitar da su in dai za su maka wa'azi sai ya ratsa ka a zuciyarsu a zuciyarka to Ibn abid duniya yace baban shi ya rera masa baiti yake cewa wa idan nabizu ala nabizi shariftahu azra bi dinika ma'a zahabi dirhami وإذا النبيذ على النبيذ شربته كاجي وإن كشات إمي جوبا ما كساك شاع كو كشا ينز أنجما ما كساك شاع الزغاب دينك توديك أسكن تدع دينك دي ساعة دينك إذا ما سلا ثم دي سلا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة كاجي يزغي ma'a din Hami, sannan kuma ga kuɗi ya tafi kuɗi ya tafi a banza sannan kuma ga addini ya lalace kaga wannan ina amfanin wannan Allah ka tsare mu yanzu haka zaka ga mutum ya zo yana yi ka zaka gan su ga sunan mutum ya sha ya zo kawai ta wasu abubuwan da ba su kenan ba to duk wannan yana daga cin al-mata'im wal masharib al muharrama wannan ba shubha bane haramun ne wa anshadana al-husayn ibn abd al-rahmani sannan babban malami imamul husaini ibn Abdurrahman ya rera mana wasu baituta guda hudu, ya Ara kulla ƙaumin ya fazo na harimahun, walaisa li ashabin nabizi harimu, iza ji ita hum hayyauka alfan wa rahabu wa ingibta gifta an hum sa’atan fazamimu, a kahun iza ma dara tilka su bainahun, wa kulluhum wa ratsul wisali sa’imu, sa’umu, فهذا ثنائي لم أقل بجهالة ولكن بحال الفاسقين عليم يتي أرى كل قوم إنا جنو دكا الأمتان دا الله يحدثها أبان كسع يحفظون حريمهم سنة أرد أبني الفرمس لكي أقوي ماتا أقام فتوانا سنة كوي أنشي الحريم ماتا ومن كرم الكريم الدفاع عن الحريم haka abinda al'ausu bin harisa ya ce a cikin karin maganganunsa da ya maɗansa wa min karamil karimi addifa'u anil harimi in kai mai karamci ne to za ka rika tsare iyalanka za ka rika ba su kariya matarka ba za ka bar ta kawai ta rika fita ba balle haka rika sa ta a kowa ya gani balle ranar ɗaurin auren ku shikenan ku je ku yi fasta wawa karai kwai ne za ka zo ka ɓare ka fito da shi kana yawo da shi a waje sakarai baka san me ake cewa ba sai kai mutum ya dau hoto da matar shi kenan ga nan kawai rabin jikinta a waje wai yana tallata kana zuwa wajen mai kamiya ka ganta ka je shagon teloli ka ganta ka je wajen masu walda ka ganta ka je wajen ko ina ka tafi sai ka ganta matar shi ce wa ara kullu qaumin yahfazuna harimahum wa laysa li ashabin nabiz harimu amma masu shan tsumi su ba su da wani abu wanda suke kiyaye masa alfarmarsa ba su da matar ba su tsara alfarmar iyalansu idza ji'tahum hayyuka idan suka zo in ka zo wajen sai su gaishe ka alfa su dubu si ta gaishe ka a sannu dai sannu a sannu dai sannu dai si ta gaishe ka so dubu wa rahabu kuma si mara balale da kai ko ba haka suke ba ya ya ya bakin shi ba zai rufu ba wa in gibta anhum sa'atan fa damimu amma kana dan kau da kai ka wuce na ɗan lokaci kaɗan fazami mu sai su fara zargin ka kuma ce ce larabawa ne yana cikin larabawa ce kai idawa ne fazami mun ke akhahum idza daratil ka'su bayna idza ma daratil ka'su bainahum wanda suke yan uwantaka da shi shine wanda idza ma daratil ka'su bainahum shine wanda ya kasance wanda suke musaya kofi a tsakanin junansu kasan har wata da ba suke sai a dan hada kofunan nan ko kwas kwas shike lalacewa ta kai inda ta kai ke wa kulluhum ghasful wisali sa'umu sannan wa kulluhum dukkanin su in suka gama sha ghasful wisali gabobin su gabaki ɗaya za su lankwame su zama babu ƙarfi, sa'umun kaga kowanne daga cikin su ya kosa da dan uwan shi ko ba haka suke ba ba da rabuwa da me ake rabuwa ba da fada ba wani zubin har ai dan ba ma a faffasa kwalba ko an a faffasa kwalaban kuma sannan a faffasa ma juna kai Allah shi kyauta fa hada sana'i wannan shine bayani na da na faɗi game da su lafazin as-sana' ana faɗin sa a yabo ana faɗin shi ga abin nan fa asna alaihi khaira fa asna alaihi sharra ko ba haka aka ce hadisi ba to fa hadha fa sana'i wannan shine ni bayanin da nayi game da mashaya tsimi lam aqul bi jahalati sannan ba na faɗi bane a matsayin ban sani ba na sani na yi dirasa na karanta su sai da na karanta bayani a game da su sannan na faɗa walakin bi halil na alimu ku sani kuma ni masani ne game da halin fasikai na karanta na yi darasi sosai alimtu shar walal shar walakin litiwaqihi ka san sharri ka karanta sharri zan ka tsara kanka daga ciki ka yi bayani in ka zo kana bayani kan sharri masharranta su san ka san sharri so da ka ba za su nabace ka da sharri ba mun gane waɗannan su ne wasu baitota da malam ya ɗan nishaɗantar da mu da su sannan kuma na wa'azi ne baitota ne ga ma'anoni sannan ga daɗi sannan kuma ga sakonni da suke ɗauke da su wa fi sahihi muslimin wa ghairihi ya zo a cikin sahihu muslim da kuma waninsa min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu daga hadisin sayyidina abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyuhan nasu ya ku mutane inna allaha tayyibun lalle Allah mai tsarki ne la yaqbalu illa tayyiban baya karban wani abu sai mai tsarki aiki sai an yi shi mai tsarki sannan Allah ta'ala yake karbarsa al'amalu tayyibu shine ma kana mukhlasan lillah wa ma kana muwafiqan lima ja'a bihi rasulullah shine al'amalu tayyibu aikin da aka yi ikhlasi a ciki kuma ya zama akwai sanin annabi sallama a cikin wannan aikin wato manzo Allah sallama ya bada umarni a yi shi wa inna Allah ta'ala kuma lalle Allah madaukakin sarki amara almu'minina ya umarci mummunai masu imani bima amara bihil mursalina da abin da ya umarci manzanni da shi faƙala ya ce ya ayyuhal ladina amanu a umarnin da ya ma masu ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni kulu min at-tayyibati kuci daga tsarkakan abubuwa waɗanda muka saukar a ban ƙasa wa amalu salihan kuma ya ku manzanni ku ci gaba da aikata aiki na gari inni alimun bima ta'maluna lallai ni masani ne game da abin da kuke aikatawa umarnin da Allah ta'ala ya ma manzanni ke wa qala umarnin da kuma ya ba masu imani ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kulumin min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga daɗaɗa masu tsarkin abubuwan da muka saukar muku muka azurta ku da su washkuru lillahi ku gode ma Allah in kuntum iyyahu ta'budun in dai Allah ku kasance kuna bauta mawa saboda ka haramun ne a musulunci ka zo ka haramta wani abin da Allah ya halasta shishigi ne ga Allah madaukakin sarki قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة يا أيها الذين آم يا أيها يا بني آدم كلوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا abinda ake bukata babu israfi a ciki babu babu makhila babu girman kai sannan ka ai almubazzaranci sai ka sa kayan da zaka iya sawa mun gane summa zakara rajula sannan sai man sama ya ambaci mutumin da yutilu safara mai yawan tafiya mazinnatul lil ijabati du'a'i daga cikin mutanen da ake karban addu'ar su akwai matafi? to nan ma kun ga matafiyi ne ku ji wannan gashi a halin tafiya yutilu safara yana tsawaita tafiya ya tashi daga nan kamar misali a ce zai tafi birnin Kebbi ko zai tafi Nijar ma ko zai je Lagos ay yutilu safara ko tafiya ce mai tsawo to daga cikin mutanen da la turaddu da'awatuhum akwai mai almusafir akwai matafi kun ji na farko ya cika shar'i na farko na ya cika ya cika abu na farko da ake karban addu'a ko ash'as aghbar sannan ash'as sannan gashin shi duk yayi kwankwane aghbar sannan kuma duk jikin shi ya kura hadisi ya tabbata man sume ce rubba ash'as aghbar zi tsamraini law aqsama ala Allah la abarra akwai mutumin da za a ganshi kan shi duk yayi kwankwane ya dundunkule jikin shi ya kura bai da lokacin ma da zai zauna ya kula da cikinsa wallahi yau da zai rantse ana tsakiyar wannan ranar ya ce yau wallahi sai an yi ruwa saboda matsayin shi a wajen Allah sai Allah ya ruwa kaga shi ma mazinnatul Mr listijabati du'a yana cin waɗanda ake tsammani a karɓa addu'ar su kun ga na biyu ko ya muddu ya yadayhi ila samai sannan yana daga hannunsa zuwa sama annabi sama ce inna Allah yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi yad'uhu an ma ilayhi sifra Allah na jin kunya ka daga hannu kai addu'a kai haka Allah da maka da hannunka haka nan bai amsa maka ba kun ji abu na uku ko to amma rabbi ya rabbi ya rab yana cewa ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kun ga na hudu ya gabatar da yaban Allah madaukakin sarki a addu'arsa amma buga inda giza ke saka na wa mat'amuhu haramun abincin da yake ci na haram to kun ga shine babun at-tawarru'u wujubu at-tawarru'i fil mata'imi wal masharibi wal ijtinabi amma la yahillu minha haram yake ci wa malbasuhu haramun sannan tufafin sa ma na haram wa ghuziya wa mashrabuhu haramun abin shan sa na haram wa ghuziya bil harami sannan kuma an ciyar da shi ne tun babansa abin da ya ci ya rika ciyar da shi da haram ya guziya ba wai guzurin shi haram ba ne kamar yadda ake wata fassara can ta da ta gargajiya wa guziya eh, an ciyar da shi ne ya halasta a lugha ya halasta ka ce wa guziya sannan kuma ana cewa wa uguziya eh, an ciyar da shi ne giza'i an ciyar da shi ne tun yana yaro da haram baban shi haram yake da kawowa a ci a gidansu fa anna yustajabu lahu annabi ya ce ka faɗa mun taya za a amsa masa addu'a duk da waɗancan sharuɗan da ya cika ashe daga cikin mawadinul ijabati mawaniul ijabati akwai me akwai aqlul haram hmm? wani sahabi ya ce ma manzo Allah sama ya ma'aikin Allah ka roki Allah ya sa ni daga cikin mujabud da'awa manzo Allah sama ya ce manzo sama ya ce aqib ma'akalak takun mustajabar da'awati tsarkake abin da zaka ci sai Allah ya amsa addu'arka in kai addu'a sai Allah ya amsa kana tsine mota wata bishiya ko sai ga ta bushe da ba wanda ya taka kuma fa amma saboda addu'ar ka ba ta faduwa ƙasa banza to shine wannan wannan shine abin da ake magana kansa an yi mana bayani akan abin da ke mai da abubuwa haram ina jin a karatutukan baya a karatun da yake kafin wannan ne bayani kan waɗannan abu wasu daga cikin abubuwan da suke sa abu ya zama haram wallahu alam